Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma da gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da wannan shiri ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya daga nan birnin Washington DC sahabu Imam Ali ne a madadin sauran abokan aiki ke farin cikin jan akalar shirin yau Lahadi shi daga watan Nuwamba shekara ta 2016 ga kanun labarai. Yan yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jama'iyyar Democrat Hillary Clinton da abokin karawarta na jama'iyyar Republican Donald Trump sun shiga yin jawabansu na ƙarshe a yau dinnan Lahadi. sojojin iraki da suka kutsa cikin birnin mosul da yaƙi ya ɗaiɗaita sun jinkirta dannawar da suke yi yau ɗinnan lahadi sannan wata gamayyar ya wato mayakan siriya da kurdawa masu samun goyon bayan amurka ta kaddamar da farmakin sake kwato birnin raka wanda ya kasance tun gaga kungiyar isis to kanan labaran kenan akwai tsarin da muke da za mu yi rajistirin ɗinsu gaba ɗaya muka yi rajistirin ɗinsu za a ƙoƙari a hanya za su rinka samun kuɗin yin aikin nan da za su iya samun kuma mashin ministan ƙasa a ma'aikatar kula da ma'adinan najeriya abubakar bawa buhari kenan kan masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba rundunar sojin najeriya ta yi hasara wani babba ta sakamakon harin boko haram a jihar borno ƙungiyar amnesty tana kira ga kamaru ta saki wasu matasa da kotun soja ta ɗaure kan zargin tallafa a boko haram masana kiwon lafiya a jamhuriyar niger kuma suna kira ga 'yan ƙasar su yi taka tsantsan a zuwa makwabciyar jihar ko kuma makwabciyar ƙasa najeriya saboda bullar zazzabin cizon sauro mai kisa a jihar sokoto sannan mu kawo muku shirin duniyar amurka yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ana saura kwanaki biyu a gudanar da zaɓe ranar Talata, 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump sun shiga yin jawabansu na ƙarshe a yau ɗinnan Lahadi don jan hankalin waɗanda har yanzu ba su yanke shawara kan wanda za su zaɓa ba, don kuma ƙoƙarin ankarar da magoya bayansu su fito ranar zaɓen. shahararren ɗan wasan ƙwallon kwandon nan lebron james ya taya clinton yaƙi neman zaɓe a yau ɗin lahadi a cleveland na ohio wadda muhimmiyar jiha ce don haka clinton take ƙoƙarin ganin ta ƙwace daga hannun trump wanda ke kan gaba a jihar a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a shahararren ɗan wasan na nba wanda tun a watan jiya ya bayyana goyon bayansa ga clinton ya ce tuni ya kaɗa ƙuri'arsa Clinton za ta kuma kai ziyara a New Hampshire a yau dinnan Lahadi. Trump ma na da hidimomi da yawa a yau dinnan Lahadin. Don zai ziyarci wasu wuraren da bisa tarihi jam'iyyar Democrat sukan zaɓa. Ɗan takarar na Republican zai kuma yada zango a Iowa da Minnesota da Michigan da Pennsylvania da kuma Virginia. Trump ya sha nuna cewa muddin abokiyar karawarsa ta zama shugabar ƙasar. to ƙasar za ta ci baya yayin da ita kuma clinton take ci gaba da gaya ma masu kada ƙuri'a cewa za a fi ci gaba ne idan aka haɗa gwiwa ƙarƙashin jagorancinta sojojin iraki da suka kutsa cikin birnin mosul da yaƙi ya ɗaiɗaita sun jinkirta danawar da suke yi a yau ɗinnan lahadi daga sashin fagen dagar da ke gabas inda mayakan isis suka mamaye wasu unguwanni akwai farar hula da dama kuma muna so mu kare su a cewar laftana kanar muhammad altimimi wanda ya kara da cewa wannan shine yaƙi mafi tsanani da muka taɓa fuskanta zuwa yanzu jiya asabar wani janar ɗin sojan iraki ya ce dakarunsa da ke ƙoƙarin killace birnin na musul sun fitattaki 'yan isis daga wani muhimmin gari daga ɓarin kudu na birnin kuma dakarun kurdawa sun bayar da tabbacin cewa a yanzu tutocin kasar iraki ne ke kadawa kan gine-ginen wurin wanda ke daura da filin jirgin saman mosul danawar da aka yi zuwa hamman al'ali mai tazarar kilomita 15 daga kudancin birnin mosul ta biyo bayan shigewa gaba da dakarun iraki na musamman suka yi har suka hada da sashin gabashin mosul sojojin iraki sun kwace gundumar gwajali na birnin na mosul inda suka nakasa garkuwar da isis ta yi wadda ta sa ta yi iko da wurin har na tsawon shekaru biyun da suka gabata wani ɗan jarida mai aiki da associated press da ke kusa da gwaljali ɗin ya ba da rahoton faɗa mai tsanani jiya asabar yayin da ƙungiyar isis ke ƙoƙarin sake ƙwato yankunan da suka rasa ko ta rasa ranar talata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata gamayyar mayakan siriya da kurdawa mai samun goyon bayan amurka ta kaddamar da farmakin sake kwato birnin raqqa wanda ya kasance tun gaga kungiyar isis kwamandan dakarun kare demokaradiyyar siriya sdf a takaice wanda ke en isa mai tazarar kilomita hamsin daga arewacin raqqa ya yi shelar kaddamar da farmakin a yau dinnan lahadi kurdawan siriya mayaka waɗanda aka fi sani da 'yan ƙungiyar kare al'umma ko ypg a takaice su ne suka fi rinjaye a ƙungiyar ta sdf turkiya na ganin ypg a matsayin ƙungiyar ta'addanci to amma amurka na ganin ƙungiyar ta ypg ce kaɗai za ta iya wannan aikin amurka ta amince cewa turkiya ba za ta shiga yakin sake ƙwato raƙa ba mai magana da yawun sdf talal sello ya gaya ma kafar labarai ta faransa cewa la shakka mun daidaita da sojojin gamayyar da amurka ke jagoranta cewa turkiya ko wata kungiyar mayaka da ke alaka da ita ba za ta shiga wannan yakin ba an hallaka mutane akalla 24 sannan aka jima wasu sama da 80 raunuka a wani sabon fadan da ya barke tsakanin dakarun sojojin puntland da gumulok da ke garin galkayo da ke yankin tsakiyar somaliya 'yan kwanaki bayan da jihohin suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta shaidu sun ce kazamar gama ta barke da safiyar yau lahadi inda aka yi ta musayar barin wuta da muggan makamai a yammacin birnin wanda daga baya ya wanzu zuwa sauran sassa da unguwannin birnin jami'an asibitin garin sun tabbatar mamuryar amurka cewa akalla mutane 24 sun halaka ciki har da sojoji 18 sai kuma farar hula shida wakilin muryar amurka da ke garin abdulwahid mu'alim ya ce ya ga gawarwaki akalla tara labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar Gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ɗauki matakai na magance matsalar masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, wadda ke janyo hasarar rayuka da kuma barazana ga lafiyar mazauna yankunan. Mustapha Nasir bazari yana da ci gaban wannan rahoto. Ministan ƙasa a ma'aikatar ma'adanan Najeriya Alhaji Abubakar Buhari ya ce a yanzu haka ma sun fara shirin yin rajista. Akwai tsarin da muke da za mu yi rajistar ɗinsu gaba ɗaya. Muka yi rajistar ɗinsu za a kokari a musu hanya da za su rinka samun kudin yin aikin nan da za su iya samun kuma mashin na haka wannan madanin in suka samu wannan mashin din abun zai zo musu da sauki mu za fi samun albarkan wannan abun muna cikin wannan tsarin kaga muka yi wannan kaga za su fi samun amfani abun kuma gwamnati za ta san su wake wannan abun Ministan dai yana magana ne a wani babban taron karrama ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Salari Jau da aka gudanar a garin Salka da ke karamar hukumar Magama. To shi ma ɗan majalisar wakilan Honorable Shehu Salari Jau ya ce a yanzu haka ma akwai ƙudurin doka da ke zauren majalisar dokokin Najeriya da za ta taimaka wajen shawo kan wannan al'amari. Shemuda majalisa ai muna doka ne da zai kawo ci gaban ƙasa. zai sa a tattalin arzikin ya bunƙasa saboda akwai motion rabin sosai akan wannan abubuwa da ake yi domin mai halin da najeriya take ciki ko allah zai kawo ƙarshen ta kamar da kace allah ya bar albarkace mu da ma'adinai abubuwa da yawa a wannan ƙasa sai dai ba a san yadda ake abin gamsu ba ne saboda haka akwai kuduri akan wannan saboda mutane mu samu aikin yi shugaban karamar hukumar magama honorable muhammad mamman auna ya ce duk da matakin da suke ɗauka masu ginar ma'adanan ba akan ka'ida ba na cin kasuwarsu a tsanake a yankin akwai wani mai bangare iyaka da kebi da neja nan wajen ana cewa garin libatani to iyakan neja da kebi yake wajen suna nan ta ɗiba ana ta ɗiba ana ta ɗiba ko wannan wani gari wacce magaman daji akwai shi tantalaye din ana ta ɗiba ana ta ɗiba amma kuna gaya musu illa musamman hadari mukan ma sa yan sanda su je su kore su in aka kore su to kwana biyu ko sai su dawo akan kore su kwana biyu su dawo dan killace wajen ma an ji kamar sun tafi an dan ba wurin kwana biyu sai su sake dawa ko kuma cikin dare sai su dinga zuwa suna ɗiba Daga bisani dai wata ƙungiyar matasan ƙabilar Kambari ne ta miƙa wata lambar yabo ga ɗan majalisar dokokin Najeriya Honorable Shehu Salari Jau saboda gagarumar gudunmuwar da suka ci ya bayar wajen taimakawa wasu matasan yankin da suka tafi karatu a ƙasashen waje. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Haka ne tsarin Najeriya. haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fare da bakin ifirikiya. a fagen yaƙi da ƴan bindigar boko haram kuma rundunar sojin najeriya ta yi hasara ɗaya daga cikin kwamandojinta sakamakon wani hari da ƴan bindigar suka kai cikin makon jiya a jihar borno wadda ya sa wasu suka fara tambayar ko akwai nasaba tsakanin yarjejeniyar da aka ce ƙasar ta kulla da ƴan bindigar wadda ya kai ga sakin ƴan matan chibok su ashirin da ɗaya da kuma ƙarin farmaki da suke kaiwa yanzu ga rahoton da hassan maina kai na ya haɗa mana kama daga lokacin da gwamnatin tarayya ta ce ta yarjejeniya da 'yan kungiyar boko haram da ya kai ga sakon 'yan matan cibok 21 zuwa yanzu kullum al'amuran tsaro a shiyar arewa maso gabashin najeriya sai kara su kurkucewa suke duk da gwamnatin tarayyar ba ta fari irin yarjejeniya da ta kulla da 'yan boko haram ba wasu na ta yama didin cewar an sako kwamandojinsu su ne kana su kuma suka sako 'yan matan cibok akan haka na tuntubi daraktan watsa labarai a harkutar tsaron najeriya janar rabi abubakar ko menene gaskiyar lamari ba alamun gaskiya cewa an su domin a wannan kamar sojoji kamar da ce ta da kuma kamnawa ya rataye kan mai yan siyasa ko menene alakar karuwar hararen yan boko haram da kuma waccan yarjejeniya ba wani alaka da abun da su yanzu da wannan tarakon da sun kuma dubin su ba gaskiya ba ce ba alaka ko rashin alaka abu sananne dai shine yanzu hararen na yan boko haram sai karuwa yake cikin sanarwar da hedkwatar sojan najeriya ta aiko mana kakakinta kanar sani usman kuka sheka ya ce a ranar juma'a da ta gabata mayakan na boko haram sun kai farmaki akan bataliya ta 119 da ke malafatori inda suka kashe sojojin najeriya guda hudu yayin da su kuma sojan najeriya suka ce sun kashe 'yan boko haram guda goma sha hudu muhammad abu ali wannan lokacin da kwamandan operation lafiya dole ya gabatar da babban hafsan mayakan najeriya laftanar general tukur buratai inda aka yi wa wani zakakurin hafsan soja banjo muhammad abu ali karin girma zuwa mukamin laftanar kanar a ranar tara ga watan disamban bara to shi ma wannan laftanar kanar abu alin wanda shine kwamandan bataliyan tankokin yaki ta 272 ya rasa ransa harin na ranar juma'a al'amarin da ke damun masana tsaro irin su aliko irin rashid harun in ka cikin sati zuwa uku an rasa manyan sojoji an rasa ƙananan sojoji wanda ma ba za a iya akwai abin da ake kira background check idan ka shigo cikin sojin akwai abin da ake kira continuous vetting ya kamata a rika vetting din sojoji dan yanzu in ka duba abin da ya faru ga wannan lieutenant colonel Abu Ali din ba banza bane wannan yaro ne ya makama yan Najeriya ya ce makama Nigerian Army ya yi fice a game da yakin yan Boko Haram amma nan kafa ya zo a ce an kashe yaron nan ya kamata akwai abin dubawa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadali ko a bakin daga ko gidansu ko gunyaki Daga jamhuriyar Kamaru kuma kungiyar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta yi kira ga mahukuntan ƙasar su gaggauta sakin wasu matasa uku da wato kotun soja ta ƙasar ta ɗaure kan abin da ƙungiyar ta kira raha kuma da matasan suke yi kotun sojan ce ta yanke musu ɗaurin shekaru goma ga awwal garba da ci gaban rahoton wanda ake zargin su da turawa maharan boko haram wasiƙu ta wayar salularsu. an kama matasan ne tun ranar 13 ga watan disamba 2014 kuma aka kai su wani caji ofis da ke birnin duwala daga nan ne sai aka ci haƙeyar su kotun sojoji da ke birnin yawunde cikin watan janairu 2015 amma mataimakiyar shugaban kungiyar amnesty international mai kula da shiyan afirka ta yamma da ma shiyar afirka ta tsakiya samira dauda ta miƙa wa mahukuntan ƙasar ta Kamaru wasiƙa cewar da su gaggauta sako waɗannan matasa guda uku domin ba a yi musu adalci ba. Na tambayi Mustagi masanin shari'a ne a ƙasar ta Kamaru. 2014 euh, une Euh, la loi numéro 2014-020. Wannan shari'an da kotun sojoji ta yanke wa waɗannan matasa guda uku. Dama ƙasar Kamaru tun shekara na 2014 ne suka sanya doka mai lamba 028 ranar 23 ga watan Disamba 2014 cewar duk wani wanda yake hada baki da ƙungiyar ta'addanci ko kuma yake niyan aikata ta'addanci a ƙasar ta Kamaru to zai fuskanci hukunci mai tsanani. Ko yaya manyan ƙasashen duniya duniya sun san da irin wannan hukunci da kuke yankewa al'umma? Très très apprécié par la communauté internationale. Euh, la France d'ailleurs avait euh, présenté euh, toute sa reconnaissance eh, Ko kasar Faransa ma da sauran manyan kasashen duniya har ma da kungiyar Majalisar ɗinkin Duniya da sauransu sun san hakan cewar idan dai wani aka same shi da irin wannan hada baki da 'yan ta'adda ko kuma yin ta'addanci a kasar Kamaru to zai fuskanci zuwa gidan yari. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. in eh, an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina a yi karshen zamani, ya girma ya a jamhuriyar Nijar kuma ma'aikatan kiwon lafiya a jihar Tawa mai tazarar kilomita biyar da jihar sokoto Najeriya sun gargadi 'yan kasar su taka tsantsan a tafiye-tafiye da suke tsallake zuwa Najeriya inda aka samu rahotannin bullar zazzabin cizon sauro mai tsanani da wadda ke kisa. Haruna Mamman Bako na da ci gaban rahoton. kamar yadda malam hassan mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin kwani ya mini karin bayani a hirar mu da shi lalle mun saurari kamar da ka je ta kahohin labaru an ce akwai wani zazzabi mai karhi da ya samu ya shigo bulo a can jihar sokoto to alhamdulillahi muna tabbatar mu jama'a mu dai wannan ban mu same shi bana a nan garin kwanni turuta da dai akwai su ne na kullum zazzabin cizon sauro da mai amma abinda za mu kira ga jama'a inda duka mutum ya ji kasala ga jikin shi ya gagoto zuwa asibiti a yi bincike a san menene a yi mishi magani kan mutum ya zo ya yi kwanci gida sai ciwo ya ci shi sa'an nan daga baya lokacin nan da likita bai iya komi sa'an nan za a ɗauko a kawo asibiti bayan mun bincika mun tura ka ɗakin bincike an ɗauki jininka an gwada nan ne za mu tabbatar da cewa lega ga matsalar da ta samu eh, to kasan ga zuwa yanzu su ba su haɗi suka ce takameme ga sunan ciwon da ya shigo su balle mu san ta kaka ake ɗauka shi ta kaka ake kariya mu dai abinda muke ce ma jama'a su yi tsabta zoke dai yanzu malaman asibitin na birnin kwanni ba su samu wani umarni ba daga hukumomi na jihar tawa ko na ofishin ministan kiwon lafiya game da wannan zance kuma wannan ba zai rasa nasaba ba da cewa ya zuwa yanzu babu wani bayani karara daga hukumomin na jihar sokoto game da nau'in wannan cutar da ke sawar zazzabi mai karhi da darasar rai insha za mu ga gwamnan jiha mu tattauna don saboda da hukumominmu na kiwon lahiya da nanan eh, kwanni da na lela musamman ma ko shi tabo jiha ma da zamanto tsakanin jihar tawa da sakwato a ghana a san matakan da za a dauka da a kare jama'a masu shiga da wannan cuta malam hassan haruna mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin kwanni haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. rigakafin kwayar cutar ne domin tana da illa kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma da kusan minti ashirin a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga mahmud lalo da maimaita shirin duniyar amurka masu haro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. Idan ba manta ba makon da ya gabata muna gabatar muku da irin tasirin da baki musamman musulmi ke yi a fagen siyasa Amurka. Inda muka kawo muku tarihin Sa'ad Almasmari ba Amurke dan asalin kasar Yamal wanda ya tsaya takara majalisar karamar hukumar birnin hamtramak ya kuma yi nasara. ya kuma tsaya ne a daidai inda yake mana bayani kan gayyatar da dan takarar jam'iyyar republican donald trump ya aika mai za mu ɗora inda za mu ji ko ya amsa wannan goron gayyata to almasmari dai ya ce aiki ya sha mai kai har ta kai ga ya manta da gayyata ta trump amma kuma ya ce idan har suka haɗu ba zai yi magana akan addininsa ba i am proud that i'm muslim hakika ina alfahari da addini na a matsayina na musulmi amma kuma ba zan kawo batun addini a cikin aikina ba a gaban majalisar wannan birni da farko ni ba amerika ne kafin a ce ni musulmi ne a maimakon hakan almasmari ya ce zai tambayi trump kan yadda zai taimaki birnin hamtramck wanda yake fama da matsalar karancin kuɗi da kuma kasancewa ɗaya daga cikin garuruwan da ke da matsalar talauci a jihar Michigan. Wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da za mu tunkara. tsohon mataimakin shugaban kasa kuma tsohon jakadan amurka walter mondale ya yi tsawon rayuwar da ya ga sauyi daban-daban a mayafarsa da ke jihar minnesota a lokacin ina matashi a fagen siyasa za ga jamusawa ne da 'yan yankin scandinavia da sauran 'yan nahiyar turai suke takara amma yanzu idan ka shiga cikin gari za a ga sauyi sosai ta fannin al'ummomin da ke zaune a wannan wuri a yau akwai akalla 'yan asalin ƙasar somaliya amurkawa kusan dubu da biyar a minnesota mafi yawansu 'yan gudun hijira ne waɗanda ke zaune a ciki da wajen birnin minneapolis inda suka kafa wata unguwa da ake kira mogadishu sai dai yayin da ake samun sauyi a fannin al'ummomin da ke zaune mundal ya ce a fannin siyasar matakin jiha ba a samun irin wannan sauyi bakin suna kokari ne su saba da irin al'adunmu da dokokinmu sannan su samu natsuwa mafi yawancin waɗannan bakin da kake gani tsarin demokaradiyya sabon abu ne a wurinsu ba su da tabbacin yadda yake gudana ko kuma sahihancin tsarin to sai dai wata mata 'yar minneapolis tana kokari ta ganar da al'ummar somaliyawa yanayin tsarin demokuraɗiyya da takarar kujerar majalisa da take yi a matsayina na wacce ta zaɓi sanya ɗan kwali da ke nuna matsayina na musulma ina so ne mutane su gane ni wace ce da kuma matsayina a al'umma sannan su san cewa babu wata barazana tattare da ni 'yan shekaru 32 ilhan umar wacce aka haifa a somalia ta girma ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke kenya tana da karfin hali kuma ba ta nuna nadamarta ta kasancewa musulma. Nuna nadamata ta kasancewa musulmi ko da ni bakar fata ce ko kuma 'yar ɗan gudun hijira ce baya cikin tsari na. Sai dai farfesa Lawrence Jacobs na jami'ar Minnesota ya ce Ilhan tana da abubuwa da dama da za su sa ta kasa samun kujerar majalisar wakilai da take nema. From afar, Ilan Omar had everything going against her. Idan ka kalli ta tun daga nesa, za ga cewa Ihlan Omar tana da nakasa sosai a wannan takara da take yi. Ita musulma ce a jihar da ta kasance ta Kiristoci. Bakar fata ce a jihar da ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da fararen fata suka fi yawa a Amurka. Sannan mace ce a wurin da mata ba su da wakilcin da ya dace. Baya ga haka, baƙuwa ce a jihar da bata da yawan baƙi. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da na lissafa maka ka iya zama ƙalubale a gare ta. to sai dai ga ilhan umar waɗannan kalubale ne suka ƙara mata ƙwarin gwiwar yin kira ga magoya bayanta hakan kuma ya yi tasiri da ilhan umar ta sanar da ƙudurinta na tsayawa takara wata gunduma wacce ta kasance ta masu saucin ra'ayi wacce tsohon ɗan majalisa phyllis kwan yake rike da ita hakan ya sa 'yan takara uku kenan suke neman wakiltar wannan gunduma tsakanin kon da ilhan da kuma wani ba amurke ɗan asalin somaliya wato Muhammad Nur duk a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Hakan ya sa Ilhan ta mai da hankali kan al'ummomin da ke wajen al'ummar Somaliya inda ta rika zawarcin ɗumbin ɗaliban kwaleji da ke zaune a gundumar kamar su Patrick English. Muna da alaƙa da juna kan batutuwa da dama. Ba wai kawai ya jefa mata ƙuri'a ba ne. English har ya shiga gangamin yakin neman zaben Ilhan a lokacin zaben fidda gwani da aka yi inda ya yi ta yaɗa manufofinta. kuma irin tarihinta da inda ta fito ya kasance abin jan hankali ga masu kada kuri'an neman canji. Idan kana da irin wannan tarihin wanda ba gurbatacce ba ne, lalle hakan zai taimaka maka. Kuma burin Ilhan ya cika domin ita ce ta lashe zaben fidda gwanin. Amma kuma da aka kasafta ƙuri'un sai aka gano cewa Ilhan bata samu goyon bayan al'ummarta ta Somaliyawa ba. Muhammad Nur ne ya lashe mafi yawan ƙuri'un. sai dai ta samu yawan ƙuri'un da ta kada abokin karawarta ne da ƙuri'un da ta samu daga ɗanbin ɗalibai ta hanyar taimakon irin su English. Yes, we did. Har yanzu akwai zaɓe da Ilhan ya kamata ta lashe, zaɓen da za a yi ranar takwas ga watan Nuwamba, kuma akwai yi wata samu nasara domin babu ɗan takara daga jam'iyyar Republican. To masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu na wannan mako ya kunsa kenan sai wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Ken Frabag na sashen Ingilishi da ya haɗa ainihin rahoton. Muhammadu Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku kasance tare da mu ranar Juma'a domin jin wani sabon shiri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email. haruna muhammad ya ce shi kenan ta faru ta kare an yi wa mai dami ɗaya sata yan takarar kujerar shugabancin amurka uwar gida hillary clinton ta jam'iyyar democrat da mr donald trump na republican yanzu fa kowa tashi tafi shi duk caccaka habaici gugar zana shagube karya ƙazafi da yarfe sun ƙare ku kuma amurkawa da fatan za ku yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ta gaba tana cewa muna yi wa yar takarar shugabancin ƙasar amurka hillary clinton fatan samun nasara a zaben ƙasar da za a yi daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe ta gaba tana cewa Arabiyu rabiu mai faci gidan madi a jihar sokoto tarayyar najeriya assalamu alaikum da fatan dukkan kuna lafiya Ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa guda casa'in da tara tsarkakakku albarkacin soyayyaka ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ka ba mu zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki daya. Ta gaba ta fito daga hannun Aliyu Usman yana cewa mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar dan Allah ka yi amfani da kujerarka wajen haɗa kan musulmin Najeriya da ma na duniya baki daya. Shi kuma Haruna Muhammad cewa yake ina mai martaba sarkin musulmi na Najeriya Alhaji Sa'ad Abubakar murnar cika shekaru goma a kan gadon sarauta da fatan Allah Ubangiji ya ƙara ma sarki lafiya da yawan kwanaki masu albarka. amin sun amin masu haro abin da ya sawa kenan cikin wasiƙu da kuka rubuto a yau a cigaba da a sannan hankali za mu karanta to madalla ga ta kanin labarai kafin mu sallama da ku to a takaice yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jama'iyyar democrat hillary clinton da abokin karawarta na jama'iyyar republican donald trump sun shiga yin jawabansu na ƙarshe a yau ɗinnan lahadi sojojin iraki da suka kutsa cikin birnin mosul da yaƙi ya ɗaiɗaita sun jinkirta danawar da suke yi a yau ɗinnan lahadi wata gamayyar mayakan siriya da kurdawa mai samun goyon bayan amurka ta ƙaddamar da farmakin sake ƙwato birnin Raƙa, wanda ya kasance tunga ga ƙungiyar isis an hallaka mutane akalla 24 sannan aka jima wasu sama da tamanin raunuka a wani sabon fadan da ya barke tsakanin da karun jihohin portland da gomuluk a garin galkayo da ke yankin tsakiyar somalia tuma da la'a gaishe kamar haru abin da ya kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can ba wato iyo babu wani shiri ba sai kuma can da asubahi da ikon allah za ku ji sabbin abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu katarwa kamun na madadin ibrahim ka almasi garba wadda ya gabatar da labarai da kuma cibahiro dodo ne wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya malam al santos wadda ya rika masa a nan nisa habu imamali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya